This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da noma da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku da asubahin yau. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Salihu Garba muke maku lale marhaban da kama tashar mu. kwamitin da gwamnonin arewacin najeriya suka kafa domin gano masababin tashin hankalin da ake fama da shi a yankin ya mika rahoto to ko menene kwamitin ya tarar shawarorinmu suna da yawa a zahirin gaskiya amma mun gano cewa dai rashi shike babban abin da ba a to sai dai gwamnonin sun bayyana cewa idan ana son haƙar kwamitin wannan kwamitin ya cimma ruwa tilas ne a sake lale ba kawai gwamnoni ba duk wani ma'aikaci duk wani dan wannan jihar arewa to dole don mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa ci gabanmu bai koma baya fiye da yadda muke ba yanzu don gaskiya abubuwan sun tabarbare Muna kuma da rahoto kan waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai cikin dare a jihar Adamawa. Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. Fadar shugaban ƙasar Amurka wato White House ta ce hukumomin leƙen asiri suna da ɗan tabbacin cewa gwamnatin ƙasar Siriya ta yi amfani da iskar guba mai suna sarin 'yar kaɗan kan 'yan tawayen da ke ƙoƙarin hambar shugaba Bashar al-Assad. Sanarwar da aka bayar ranar Alhamis a cikin wata wasiƙa zuwa ga shugabannin majalisar wakilai ta ce binciken farko-farkon nan bai isa ya sa Amurka ta sake matsayinta ba tukunna domin tana buƙatar ƙwararren shaidu da za su kai ga canza manufar amurka jami'an ofishin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar birtaniya su ma sun faɗa ranar alhamis cewa ba su da ƙwaƙwarar shaida cewa an yi amfani da makamai masu guba a siriya ko kuma iska mai guba idan hakan ya faru to zai zama tamkar laifin yaƙi. firaministan Ministan Iraki Nura Almaliki ya roƙi mutanen ƙasar su kwantar da hankulansu a nemi tattaunawa da 'yan ɗarikar Sunni waɗanda suke ta yin zanga-zanga suna fafatawa da dakarun tsaro yau kwana uku jere a sassan arewacin da tsakiyar ƙasar. A jawabin da ya yi wa jama'a wato gaba ɗaya ta kafar talabijin jiya Laraba jiya Alhamis. Mr. Maliki ya karfafa gwiwar Irakiyawa da kada su yi gum da abin da ya kira ƙoƙarin 'yan ta'adda domin su mayar da ƙasar baya wato su fantsama ƙasar cikin yakin basasa. وأقول بكل صراحة لو اشتعلت fitna lan yakun hunaka rabih Ya ce ina iya faɗa da gaske cewa idan wannan boran wariya ya barke babu wanda zai ci nasara dukanmu za mu asara ko muna kudu ko arewa ko gabas ko yammacin ƙasar. Dakarun gwamnati Mr. Maliki sun yi wa garin Suleiman Beg ƙawanya kwana daya bayan 'yan sinni sun mamaye wannan gari. To jama'a kada dai a manta labaran na zuwa maku ne daga Amurka a birnin Washington. To ƙasar Birtaniya ta buɗe sabon ofishin jakadanci a ƙasar Somalia karo na farko tun da ta janye daga ƙasar kimanin shekaru 22 da suka gabata. Sakataren harkokin wajen Birtaniya William Hague wanda ya ziyarci Mogadishu babban birnin Somalia ranar Alhamis ya ce sake buɗe ofishin nuni ne cewa Birtaniya ta ƙudiri aniyar aiki da gwamnatin Somalia a ƙoƙarinta na sake gina ƙasar. Hague wanda shugaban somalia hassan sheikh mahmud na tare da shi ya ce kasar birtaniya za ta ci gaba da aiki kafada da kafada da kasar somaliya domin ta dakile fadace-fadace da ta'addanci da kuma fashi a kan teku kazalika za ta ci gaba da taimakawa da aikin jin kai da kuma ƙarfafa muradun birtaniya a kasar ta somaliya bude ofishin jakadanci ya sa birtaniya ta zama ƙasa ta farko daga yammacin turai da ta dawo da hulɗa da jakadanci tun da ƙasar somalia ta fito daga yakin basasa da ta kwashe shekaru ashirin tana yi ofishin harkokin wajen birtaniya ya ce wannan shine karko karo na farko da ƙasarsa ta buɗe ofishin jakadanci tun shekarar 1991 lokacin da aka janye jakadan birtaniya da ma'aikatansa cikin gaggawa yayin da aka hambare gwamnatin ƙasar. magajin garin new york ya ce waɗanda ake zargi da kai hari a kan masu tseren fanfalike a birnin boston sun yi shirin kai wani harin new york a wurin da ya fi cunkoson mutane da ake kira times square magajin garin new york michael bloomberg ya faɗa jiya alhamis cewa wanda yake raye yanzu zoka tsanev ya faɗa wa masu bincike cewa shi da wansa tamalan sun yi ta shirin tuka mota zuwa new york su ƙara ta da bambamai tamalan ya mutu da a ɗauki ba daɗin da aka yi da 'yan sanda yayin da aka cafke zoka kwana ɗaya bayan mutuwar wansa bloomberg ya ce birnin new york musamman ma wurin da aka kai hari aka kuma rushe dogayen gine-ginen nan biyu a shekara ta da 2001 lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane kusa da dubu uku wuri ne da 'yan ta'adda za su so su sake kai hari a wata sabuwa kuma a can ƙasar rasha iyayen mutanen biyu da ake zargi sun yi sun ce 'ya'yansu ba su kai harin da ya kashe mutane uku kuma ya raunata mutane 250 ba a birnin boston mahaifiyarsu ta zargi hukumomin amurka da yi wa tamalan kisan gilla a taron manema labarai a garin makatkala iyayen wato anzo tsanif da matarsa zubedat sun ce kage ne kawai aka yi wa 'ya'yansu To a nan kuma Amurka shugabannin ƙasar Amurka na da da na yanzu su biyar suka halara ranar Alhamis a birnin Dallas jihar Texas domin su kaddamar da ɗakin karatu da na adana kayan tarihi da aka sama suna George W. Bush Presidential Library and Museum. Tsohon shugaba George W. Bush a lokacin kaddamarwa ya ce kowane shugaba a mulkin demokradiyya dole ne ya sadaukar da kansa. ga abin da ya fi shi girma ya kuma fi shi mahimmanci mr bush shine shugaban amurka na arba'in da uku ya yi mulki ne daga dubu biyu da ɗaya zuwa dubu biyu da tara lokacin mulkin nasa ne na shekaru hudu sau biyu 'yan ta'adda sun kai hari kan amurka a watan satumba goma sha ɗaya shekara dubu lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusa da dubu uku a lokacinsa ne amurka ta soma yaƙi a afghanistan da iraki lokacinsa ne kuma aka samu muguwar guguwa da ambaliyar ruwa a birnin new orleans da aka lakama suna hurricane katrina a shekarar 2005 labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotonnin namu daga jihar Adamawan Najeriya inda muka sami labari cewa mayaka sun kai waɗansu tagwayen harhare a daren jiya kan shalkutar rundunar 'yan sanda ta shiya da gidan yari da kuma wani banki a garin Maya Bolwa. Wakilin Ibrahim Abdulaziz na da ci gaban rahoton. mazauna garin na Maya Balwa sun kwana ne cikin yanayin ɗaɗɗar na rashin sanin abin da ka iya faruwa kuma kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana 'yan bindigan da suka zo cikin motoci dauke da manyan bindigogi sun tafi kusan awa guda suna barin wuta tare da jefa wasu abubuwan da ake kyautata zaton cewa ba mabammai ne kamar haka. Yanzu haka nan ma balwa dai wallahi ba daɗi ko mabammai suna tashi bindigogi harbe harbe ana ta ana ta harbe harbe ya kai minti talatin yanzu haka na ana ta harbi harbi gefen police station da eh, first bank da gefen kurzi gwan fara kenan baka ji ba eh. baka na ji ba shi ma wani jami'in karamar hukumar mayo balwa da ya nemi a sake sunansa ya fi bayyana halin suka tsinci kansu kamar haka da ake da kai yanzu kawai kowa yana gudu kawai don harbi ba ga kautawa shi duk tare amma sai kowa ya wanda ya fita ba wanda ya sanya ake daga inda muke jin shi kawai karin bindigo yanzu haka tana ji kuma ya fi kama da da caji ofi kuma yanzu abin da muke gani ma daga gudunta yana eh, gani halaman wuta kamar da caji ofi a cikin daren da na tuntubi kakakin na 'yan sandan jihar adamawan dsp muhammad ibrahim ko da yake ya ce sai a yau juma'a ne za su yi man cikakken bayani na irin asarar da aka yi. babban da haka ne ai ana da wannan harin dai na zuwa ne a kasa da awowi hudu da kammala ziyarar aiki da mataimakin sufeta janar na 'yan sandan najeriya dig kafur ya kawo jihar wanda ya gana da lamidan adama da ma shugabannin 'yan sanda a jihar zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba tabbatar ba ko an samu asarar rayuka ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya To sai kuma birnin tarayya Abuja inda kwamitin da gwamnonin arewacin Najeriya suka kafa domin neman musabbabin tashe-tashen hankula da ake fama da su a yankin ya miƙa rahotonsa. Shugaban kwamitin jakada Zakari Ibrahim ya yi wa wakiliyarmu Madina Dauda ƙarin haske dangane da abubuwan da suka gano. Shawarorinmu suna da yawa a zahirin gaskiya amma mun gano cewa dai rashi shi babban abin da ba a ke kuma irin harkokin jama'a a rika ɗauko wasu ba komai ba yana cikin abin da yake ƙara mamu bambanci a ƙasarmu kuma eh, rashin aikin yi na yara da sauransu duk yana cikin abubuwan da suke kawo matsaloli yanzu a ƙasarmu ba arewa ba kurin ba arewa yanzu amma zan magana arewa ne kuma an je duk wuraren nan da ke da matsaloli ba inda ba a je ba aka tsaya aka nazari na wannan bangare ya sha bamban da nan bangare na wannan bangare ya sha bamban da wannan bangare eh, yana cikin abubuwan da muka gano saboda haka muna roƙon su gwamnoninmu da Allah ɗora haƙƙi kansu su san yadda za su yi sha wannan maganin don Allah ya ganin cewa talauci ko fatara da rashin ayyukan yi ga matasa su ne suka zama dalilan da ya kawo mu cikin wannan hali na tambayi gwamnan jihar katsina ibrahim shehu sheba ko ina ne aka gaza da arewa ta tsinci kanta inda take sai ya ce yo ai laifi na kowa ne ba mutum guda da zaka ce shi laifi in abu ya bare a gidanka sai ka dibi kowa kuma ku kalli kanku kuma ku caji kanku kuma ku bincike kanku jihohin arewa da shugabanni da gwamnoni da malamai da limamai da fastoci da sarakuna da duk wanda kika sani yana da haƙƙi ya tabbatar da ya ba da gudunmawa an zauna lahiya a jihohin arewa don wannan jihohin na arewa su ne fa 'yan arewa ke tunƙaho da su su ne abin alfahari gare su duka tare da wannan ƙasa mai albarka kuma nan muke da ƙasar noma mai albarka nan muke da ma'adanai masu yawa wanda na wanda ake haƙowa na ƙarƙashin ƙasa menene zai sa arewa ta tabarbare ta lalace ta koma haka saboda haka ya zama wajibi dukkan mu mutanen jihar arewa mu sake diba abubuwan nan da idon rahama mu tallafa don a zauna lafiya kuma al'umma mu samu ci gaba da walwala da karuwar arziki. Gwamnan jihar Neja, Mu'azu Babangida Aliyu shine shugaban kungiyar gwamnoni na Arewa, ya kara mani bayani akan matakan da za su dauka a game da rahoton. Yanzu wannan rahoto da muka karba za mu duba ne mu ga kaman waɗannan da za a ba jihohi wanda za su yi su ya shafa. Misali, kaman jihar Nasarawa, ko jihar Benue, ko jihar Taraba, abubuwan da ke damun su ba daidai ne da abubuwan da ke faruwa a yobe da borno ba so wa'annan za ba kowa nashi ya yi da mu kuma gwamnoni goma sha tara nan batun cewa zaman lafiya da kuma kau da wannan tarzoma da ya zo mana to wannan aiki mu ne baki daya kuma dama duk rantsuwan da ka yi ko kur'ani ka rike ko bible ka rike dama rantsuwan ka ce ne za ka yi ƙoƙarin kare rayukan jama'a da dukiyarsu saboda haka dole ne gaba mu kuma allah sa duk mun farga mun zo gaba ɗaya to ba kawai gwamnoni ba duk wani ma'aikaci duk wani ɗan wannan a jihar arewa to dole don mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa ci gaban mu. bai koma baya fiye da yadda muke ba yanzu don gaskiya abubuwan mu sun taɓarɓare kowanne mu ya tafi da rahoto zai duba a jihar sa sannan mu zo mu tsaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kamar abin da ake kira white paper wato kowanne a bashi nashi da kuma wanda za mu yi gaba ɗaya nan da mako biyu insha Allah za mu haɗu a Kaduna mu tattauna wayannan abubuwan sannan kowace jiha ta je ta soma nata abin jira a gani yanzu shine ko gwamnonin za su aiwatar da rahoton ko kuma zai bi sawun sauran rahotanni da aka binne su a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina mafita mini Tuwa gaida Madina waɗannan shirye-shirye na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a yanzu agogo nan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. A gaida Abdulaziz, sauraro kada a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da lafiya uwar jiki. Babu Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin cututtukan mata da suka fi yawa ko kuma aka fi gani kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Dr. Hadiza Galadanci ƙwararriyar likitar halittar mata ce da ake cewa gynecologist da turanci a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano, Najeriya. na samu damar zantawa da dr hadiza Galatanci na kuma buƙaci ta bayyana mana wasu daga cikin cututtukan mata da suka fi yawa ko kuma aka fi gani eh, cututtukan mata za ki iya kasa kamar kashi biyu ne da akwai cututtukan mata wanda ya shafi mm, ciki eh, da haihuwa da goyo eh. da akwai cututtukan mata ah, wanda ya ah, shafi watan su al'adansu da kuma sauran halitta a ta mace a shi yasa zaki ji an ce waɗanda suka kware akan harkar mata eh. ana ce musu obstetrician watan waɗanda suka kware a harkar haihuwa sannan kuma gynecologist waɗanda suka kware akan harkar halittar mace so ban san wanne kike nema ba daga to ta fannin tunda ke nicole ta halittar mata ce wacce waɗanne cututtuka ne aka fi gani ta wannan fannin duk wanda yake yin harka wato wanda ya kware akan harkar um, cutukan mata gabaki ɗayan nan yake kwarewa a kansu akan haihuwa ciki da haihuwa da kuma harkar sauran abubuwan da suka shafi halitta ta mace abubuwan da sau da yawa um, marasa lafiyan da muke gani da suke zuwa su gan mu saboda wa'annan matsaloli ɗaya daga ciki shine watan rashin haihuwa eh. za ka ga sau dewa mutum yana zaune a asibiti wa'anda za su shigo suna neman taimakon shi sun zo ne saboda sun yi shekaru da aure ba tare da sun samu haihuwa ba haka kuma za ka ga mutane wa'anda suka zo wanda suke da matsaloli akan harkar al'adarsu ko dai al'adarsu ba ta zuwa ko al'adarsu ba ta zuwa kwata-kwata ko ko a'a tana zuwa amma ba yanda aka saba kowane wata na mata ba ko ko a'a tana zuwa fiye da kima ko ku a in ta zo ma maimakon ta dan kwanakin da aka saba ita sai ta zarce ta watanni hmm. a mace tana zub da jini to shi ma wannan matsala ce da yawa mata suna zuwa su samu likita saboda wannan abu da ya dame su haka kuma eh. za ka ga wani sa'ilin mata sun zo a kan cewa sun ga tsiro a cikin su kamar abin da ake ce ma fibroid din nan eh. watan tsiro ne yake fitowa a cikin a cikin mahaifa to tsiron zai iya zama cikin mahaifa zai iya zama gefen mahaifa zai iya zama daga bakin mahaifa to za su iya zuwa da matsaloli kala-kala wanda in ka auna su za ka ga cewa wannan mishkilar ce take damun su haka kuma mutane za su iya zuwa marasa lafiya za su iya zuwa da ciwon mara da wanda in ka auna za ta cewa kamar kwayoyin cuta ne hmm. suka shiga jikinsu saboda haka suke ba su ciwon mara ko da al'ada ko ba al'ada ko kuma al'ada ta zama ta canza. So kaɗan dai daga cikin irin mutanen da muke gani na asibiti. To bari mu dube su ɗaya bayan ɗaya ko kuma wanda za mu iya yi a yau. A wannan batu na kamar matsalar rashin haihuwa ki ga mace ta a ce ta yi aure ta daɗe tana neman haihuwa amma Allah bai nufa ta ta samu ba waɗannan ikon Allah ne koko akwai matsalolin da suke sawa eh to eh, kamar da yadda kika sani eh, mutum zai iya cewa ah, watan eh, dole dai harkar ciki da haihuwa Allah ne ke baka ah, amma kuma ah, in ka zo baka da shi mukan yi bincike ga ko da akwai wani abu wanda ya shafe ka kai mace wanda ya sa baka iya samun ciki ba wani sa'ilin kuma abubuwan sun shafi shi namiji ya sa matar ba ta samu ciki ba wani sa'ilin kuma za ka ga cewa macen ma tana da mishkila namijin ma yana da wani matsala da zai sa ba zai samu ciki ba wani sa'ilin kuma gaskiya an ka duba za ka ga cewa dukkanin su lafiya kalau ba wanda yake da wata cuta da ya kamata a ce bai iya samun ciki ba amma kuma gashi Allah bai bashi ba to irin wa'annan sai mu iya ce musu eh su tafi su ci gaba da adda kuma Allah ya nufa Allah zai iya ba su a lokacin da ya so amma wata abubuwan da suke suka shafi ita mace ita mace a kowane wata tana fidda kwai a sau ɗaya a wata Eh. Ah, to in ya zamana tana da ah, matsaloli wanda zai sa ba ta fidda kwai ba ah, to ba zancen ciki saboda wannan kwan nata da ta fitar da a tsakiyar wata shi ne eh, yake zama a ciki daga baya so in ba ta fidda kwannan kinga ai ba zancen haihuwa haka kuma wani sa'ilin zaka ga cewa eh tana fidda kwai babu mishkilar fidda kwai amma kuma a wajen kamar hannun makance kamar hannun mahaifa Uh, wato tube ɗinta kenan eh. inda kwan ya kamata ya to ya zauna ya jira kwan namiji to wani sa'ilin ya toshe to in ya toshe kin ga da kwan namijin nan da kwan nata kin ga ba za su haɗu ba uh, na kuma uku shine wani sa'ilin tana da sinadarai a jikinta wanda za su sa uh, ko dai kwan nan ba zai fito yadda ya kamata ba ko dai kwan nan kafin ya isa ya fito kafin ya isa ya zama cikakken bai ke fitowa mashkiloli dai da suka shafi watan sinadaranta to kin ga wannan gefe nata ne guda ɗaya to shi kuma gefen namijin wani sa'ilin zaki ga cewa ba shi ma da Ah, ga shi dai namiji ne amma kuma in aka auna shi sai a ga cewa ba shi da kwan halitta ah, ah, a jikin shi haka kuma wani sa'ilin sai a ga yana da kwan halittar amma ba su isa ba watan da akwai da akwai yakacin inda ake kayyade eh, kwan nawa ne to in bai kai wani wani wato yawan da ake sai zama da cewa da akwai sai zama da akwai mushkila kun sai da kuma yana da kwan amma ba sa motsi ah, saboda haka in ya sa kwan anan kwan ba zai iya kai kwan mace saboda haka zai tsaya inda yake so kin ga duk wayannan abubuwa ne sai an yi ah, bincike tukuna an gano wai shin ah, menene ya sa mace ba ta samu ciki ba nakan ce da patient wato nakan ce da marasa lafiya abu wanda ya fi muhimmi in kana duba ah, um, mace da take da ah, da take da mashkilar rashin haihuwa shine ka nemo ina matsalar take take ina eh. matsalar take in baka nemo matsalar ba to bayan da za a yi ka iya taimaka mata a kaman kana lalibe ne cikin duhu ka bata wannan magani bai yi ba ka bata wancan magani bai yi ba har sai ran da Allah ya sa ka samu maganin da yi eh. amma in ka yi bincike ka tsaya kai bincike yanda ya kamata to daga karshe za ka iya zaunar da su ka ce to na ga ina ganin mishkilan nan ko kuma matsalar nan a shine wannan to in dai ka nemo matsalar to insha Allah kuwa da akwai magani tun da ubangiji da ya ce kome kowace cuta yana da maganin shi na mutuwa da tsufa. Tau madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Alhassan ɗan tata NNPC Depo a can akwatin gidan waya 2,804 a can Jos Jihar Plateau, Najeriya. Likita yana so ne ya sani shan me ke haddasa cutar nan ta gudawa ne, amai da gudawa. Abin da ke kawo ciwon kwalara a kwayan cuta ne da yake shiga adam wannan kwayan cuta yakan yakan fito ne inda ba a tsafta kwarai hajiya ta ruwa yawanci muka fi samun sa to wannan kwayan ya shiga cikin cikin dan adam zai yana zawo yana yana amai ko wani lokaci wannan kuma in ya tsanani da yawa shi ke halakar da mutane hajiya. Eh. To ya yi tambaya kuma cewa menene rigakafar uh, me ya kamata mutum ya yi? ya yi rigakafi. To batun kwalara da mutum ya tabbatar komai in zai ruwan da zai sha da komai da zai ce tabbatar a tsafta kwarai da gaske. Unguwar ne ba ka tabbata ba ka tafasa ruwan. Aka tafasa ruwan aka tafasa sai a tatse shi to in dai mutum na wannan zai kare kanshi mafi musulunci kenan a rinka tsafta abinda za a ci dai a tabbatar ruwan ma ba abubuwan ba a gane ba a dafa abubuwan sosai kafin a ci ko a sha. To wannan cuta ta fi kama yara ne ko ko hada manya? Hadda manya yana kama amma ya fi tsanani a yara don jikinsu ba shi da girma kwarai domin ɗan ruwan ruwan da ke cikin jikinsu to mutum na amai da zawo eh. to sai ga ruwan kin san ruwan da ke cikin jikin adam ne ke fitowa kawai haka to su yara tun da ba su ci da yawa to ya fi masu abin su ya tsanani hajiya akwai allurar rigakafi a ba allurar rigakafi ba wani allurar rigakafi haka amma akwai abubuwan da ake ba mutane dan kare su amma ba allurar rigakafi bane hajiya a saboda haka dai abin da mutum zai yi shine a tabbata an yi tsafta da sauransu eh a tsafta musamman in dai ruwan da muke sha mutum tabbatar ruwan na da tsafta kwarai da gaske a ruwa kawai ake kama wannan cuta ko A ruwa aka fi samun su amma abubuwan da muke ci ma duk za su iya samu amma musamman ruwa ne domin wanda suke ciwon suka yi bayan gida ya shiga ruwa mutane kuka sha ruwan to inda aka fi samun su kenan haji To Allah ya Ya Amin amin. To shi kuma Alhaji Musa Wurno mai gyaran agogo akwatin gidan waya goma sha takwas bakin kasuwar Gusau a can jihar Zamfara. To. <laughs> Ya ce wai yana so a mishi bayani wai idan ya lankwace kafarsa sai murjiya ta kama shi Me ke kawo haka? Ka fahimci tambayar? Eh na fahimta ya ce in yi to aikin fitar da jijiyan kafan da adam yake waɗansu mutane suna iya kusa kafan su ba wani wahala. Wasu kuma a matsala. Eh to waɗansu kan matsa da yawa sai sai jijiyar su rike sai ga mutum bai iya bai iya komi kan da kafa. To in dai jikinka bai saba da wannan ba kada mutum ya yi shi Saboda haka kawai abin da zai yi mutum kawai ma ya daina lankwashe kafan nashi kenan. Eh ya daina lankwashe kafan shi waɗansu a wajen sa akwai waɗansu mutane jikinsu suna iya makwale shi ko yaya. amma waɗansu waɗansu ba mu iya haka in dai Allah bai baka wannan irin cikin kai zai iya juya haka ya baka kyale shi kawai ba wata matsala ba ce ko ba wata matsala ba ce eh, yawanci mu ba mu iya yi haji in dai ka so ka yi abubuwan da baka saba yi ba to lokacin mujuriya ka same ka haji to Allah ya sauke amin amin To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ku kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a nan Amurka fadar shugaban kasar Amurka wato White House ta ce hukumomin leƙen asiri suna da ɗan tabbaci cewa gwamnatin kasar syria ta yi amfani da iskar guba mai suna sarin 'yar kaɗan kan 'yan tawaye da ke kokarin haɓare shugaba Bashar al-Assad. A Iraki kuma Firayim Ministan Iraki Nur al-Maliki ya roƙi mutanen ƙasar su kwantar da hankalinsu a nemi tattaunawa da 'yan ɗarikar Sunni waɗanda suke ta yin zanga-zanga suna fafatawa da dakarun tsaro yau kwana uku a jere a sassan arewaci da yammaci. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da ban girma ga malam leko da mai ɗakin sa'uwar 'ya'ya a gidan ɗan birni sai kuma baba gabriel alayin minista da reverend dr yahaya kasin da kuma alhaji abdulkarimu kafinta a mararrabar kankara dukansu a ƙaramar hukumar malumfashi yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da ma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.